Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه لمن شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل Radio Hausa VOH ke magana daga nan birnin Tehran. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci. Hassan barka ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu zo muku da shirye-shirye da suka hada da duniyar mu a yau, muryoyin ku masu saurare, shiryar alkur'ani sai kuma Afirka a yau. Daga bisani kuma idan da sauran lokaci mu muku wasu daga cikin labaran da za a shi nan ba da jimawa ba.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Na sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuko wannan shirin. Kafin sauran shirye-shiryen dai sai an fara da shirin labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ito da farko ga muhimman kanunsu. kwamitin likitoci na kasar sudan ya ce jami'an tsaron kasar sun kashe ɗaya daga cikin masu jirin gwano a birnin umudurman rasha ta haramta wa joe biden da wasu amurkawa 962 shiga kasar ta bangaren wasanni kuwa bafi zai ci gaba da zama a paris saint germain bayan da ake karbar tayin real madrid trans kuma ga labaran da ke da ke kwamitin tsakiya na likitocin kasar sudan ya sanar da cewa an kashe wani mai zanga-zanga ranar jiya asabar yayin da ke halarta wani jerin gwano a birnin umudurman da yake macin babban birnin kasar ta sudan domin nuna adawa da juyin mulki da soji suka yi a kasar kwamitin ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa jami'an tsaron sun yi amfani da harsasan bindiga masu rai wajen buɗe wuta akan masu zanga-zangar inda sa kashe mutum guda da kuma jikkata wasu da dama inda haka ake kula da wasu daga cikinsu a asibiti bayanin ya ce daga ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata ya zuwa yanzu jami'an tsaron gwamnatin sojin sudan sun harbe mutane 96 har lahira saboda sun nuna adawa da mulkin soji tare da yin kira da amika mulki ga hannun fara hula ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta fitar da jerin sunaye na 'yan kasar amurka su 963 waɗanda aka haramta wa shiga ƙasar ta rasha kwata-kwata a matsayin martani ga irin wani mataki da ita ma amurkan ta ɗauka a cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta fitar ta ce a matsayin martani ga takunkumin amurka wanda ta saka wa ƙasar rasha kuma take ci gaba da saka mata kullum ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta fitar da jerin sunayen 'yan ƙasar amurka waɗanda aka haramta wa shiga tarayyar rasha har abata a cikin jerin sunayen mutanen wanda yawan su ya kai 163 har da joe biden shugaban kasar ta amurka ma'aikatar harkokin wajen rashin ta kara da cewa muna jaddada cewa matakan wuce gona da iri da washington take ɗauka a kan rasha ba za su taɓa wuce ba tare da kwakwaran martani ba kuma wannan yana a matsayin su taɓe ne bayanai ƙara cewa takunkuman amurka da turai a kan rasha a matakin farko za su fara cutar da al'ummomin ƙasashen turan ne kamar da kuma ake ganin haka a yanzu sannan kuma za su cutar da duniya baki ɗaya rasha dai ta sha jaddada cewa ba za ta taba bari amurka da kungiyar tsaro ta nato su amfani da wata ƙasa daga cikin ƙasashe da suke makwabtaka da ita domin cutar da ita ba inda rashin ta ce turawan sun yi amfani da ukraine ne a matsayin zakaran gwajin dafi kuma sun ga martanin kasar rasha akan hakan to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar qatar ya jaddada muhimmancin fitar da danyen man fetur na kasar iran a cikin kasuwannin duniya da kuma rawar da hakan zai iya taka wajen daidaita farashin danyen man fetur din a duniya tare da bayyana cewa kasarsa tana yin yakacin kokarinta wajen ganin cewa an kawar da duk wani abin da zai iya kawo cikas ga kasuwannin makamashi a duniya ministan harkokin wajen kasar ta qatar muhammad bin abdulrahman al sani ya bayan haka ne a wata hira da jaridar handelsblatt ta kasar jamus inda tabbatar da cewa a halin da ake ciki a duniya yanzu ana bukatar haɗin kai na ƙasashe domin fifita hanyoyi na diplomasiya a cikin dukkanin lamurra ya ci gaba da cewa ƙasar iran ta tabbatarwa ƙasar qatar cewa a shirye take ta aiwatar da abubuwa da dama domin a samu ci gaba da kuma fahimtar juna ta wannan fuska sannan kuma bayyana cewa fitar da ɗanyen man fetur na ƙasar iran zai taimaka wajen daidaita farashinsa ba da bayan ha kuma zai taimaka wajen rage hauhawar farashin kayayyaki a kasuwannin duniya sannan kuma bayyana cewa ƙasar iran ɗin ta tabbatarwa sarkin ƙasar qatar cewa za ta yi haɗin gwiwa tare da ƙasar qatar domin ganin cewa an cimma wannan manufa a ɓangaren wasanni kuwa tun da jamawa dai ake tarɗiraɗin cewa kylian mbappe zai yi koma real madrid amma kokarin kungiyar paris saint-germain din rike dan wasan ya yi nasara mbappe ya yanke shawarar ci gaba da zama a paris saint-germain inda yake amincewa da tayin da real madrid ta yi masa lamarin da ya baiwa dukkanin masu bin diddigin lamarin wasanni mamaki matuka an dai hasashen shawarar mbappe zai koma real madrid ne da buga wasa ban da rahotanni da dama suka ce yarjejeniyar sau shekaru zuwa real madrid ta kammala amma kwatsam sai wasu rahotannin suka zo da suke bayyana cewa mbappe yanke shawarar ɗaukar sabon kwantaragi da paris saint germain da haka zai ci gaba da zama da kungiyar wadda take birnin paris na kasar faransa wakilansa dai sun tabbatar da hakan a ranar juma'a cewa an ci yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu sannan kuma ranar jiya asabar kafin wasan karshe na paris saint germain da maids an tabbatar da cewa mbappe zai ci gaba da zama a paris saint germain inda ya sanya hannu akan kwantaragin ci gaba da wasa har na tsawon shekaru uku a nan gaba a kungiyar. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu kai ga taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin na mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata dangane da zaben ƙasar Labanan. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shirinmu na ƙarshe mun gabatar muku da bayanai akan zaben ƙasar labanan da aka yi a kwanakin nan mun ko faraye da share fage a kan yadda amurka take kallon ƙasar ta labanan ta tabarau na haramtacciyar ƙasar isra'ila domin ko ba domin gugurmar da take fada da haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin ƙasar ta labanan ba da muhimmancin wannan ƙasar auren amurka bai wuce na sauran ƙasashe da take ɗauka a matsayin masu zaman benci a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ba. wannan ne ya sa a kowane lokaci a tsawon shekara take amfani da kafafen watsa labaru da na kawayenta larabawa domin bata sunan gwagwarmaya ta wannan ƙasa a cikin ƙasar da kuma cikin wannan yanki na yammacin asiya a lokacin da george Brittaman yake a matsayin jaka da amurka a labanan daga shekara ta 2004 zuwa ta 2008 abinda ya mayar da hankali a kansa shine bata sunan kungiyar hezbollah ta hanyar amfani da farfaganda a wannan tsakanin bayanai sun tabbatar da cewa bisa furucin amurka cewa ta kashe dala miliyan 500 domin farfaganda akan kungiyar ta hezbollah da bata mata suna idan za a tuna dai a wannan tsakanin ne aka yi yakin tsakanin kungiyar ta hezbollah da kuma haramtacciyar kasar isra'ila wanda ya kai ga shan kashin haramtacciyar kasar ta yahudawa to wannan salon fada da gwagwarmaya bai tsaya ba ya ci gaba har zuwa yanzu kuma ƙarƙashin haka ne muka bijiro da wani taro da wata cibiya ta nazari ta ƙasar amurka ta yi a jajibirin zaben ƙasar ta labaran da manazarta daban-daban suka gabatar da jawabai wanda ya jagoranci taron robert satlop ya bayyana cewa an buɗe wannan taron na kwanaki kaɗan gabanin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar labaran wanda ya mayar da hankali akan tsarin ƙungiyar gwagwarmai hezbollah tsakanin 'yan shi a ƙasar labanan shine jigon da taron ya mayar da hankali a kansa zaɓar wannan jigon dai ya zo ne saboda ƙaddamar da wani littafi mai taken yunkurin hezbollah sharhi kan unguwar zahiya da kuma al'ummar shi'a a labanan marubuciyar wannan littafin da ita ce hanin gaddar wacce manazari ce a wannan cibiyar da ta ɗauki nauyin taron daga cikin bayanin da shinkar ya yi ya bayyana cewa a lokacin gwamnatin obama amurka ba ta bai wa labanan muhimmanci ba amma lokacin donald trump ya bai wa kasar muhimmanci domin ci gaba da siyasa haramtacciyar kasar isra'ila na fada da gwagwarmaya bugu da ƙarin shekara ya ce baya ga hezbollah da suka mai da kai a kanta da kuma ƙaƙaba mata takunkumi sun kuma ƙaƙaba wa abokan wannan ƙungiyar ta maya takunkumai daban-daban daga cikin su da jibril basil wanda shine shugaban kungiyar tayyarar watsani alhur da shugabanta marshal awon da ke shugabancin kasar inda ya ce duk wanda ke kawance da sibulla to za mu rusa shi ta fuskar tattalin arziki da kuma bata masa suna dangane da yadda suke son kada hezbollah a zaɓe tsohon mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar ta amurka ya bayyana cewa sun yi la'akari da zaben da aka yi a ƙasar a shekara ta 2016 wanda wata sabuwar kungiya mai suna beirut madinatuna ta bayyana don haka suka dora a kansa domin ganin hezbollah ta samu koma baya a zaben na wannan shekara ta 2022 shankar ya kuma ce gwamnatin amurka ta yi amfani da wasu 'yan kasuwa a cikin yankin da hezbollah ɗin take da tasiri domin cimma wannan manufa kuma akan hakan ne ya ziyarci labanan ɗin sau biyu zuwa uku a lokacin da yake aiki A kan wannan batu shankara ya ci gaba da cewa ɗaya daga cikin abokansa na kusa da kusa da yake a cikin yankunan da hezbollah ɗin take da tasiri mai suna lukman suleiman ya shirya musu wani taro da ganawa da 'yan kasuwa da 'yan jaridu a wannan yankin da hezbollah take da tasiri domin ganin cewa sun shigar da su cikin sahun masu yi wa amurka aiki wasu daga cikin boyayyun sirri da shankar ya fito da su a fili shine cewa da akwai kirkiro yunkurin nan na 17 ga watan oktoba a matsayin kungiyar farar hula wacce manufarta shine bakanta sunan hezbollah da bata tsakaninta da ƙawayenta. sauyin da aka samu a wannan zaben shine yadda na gaba ya koma baya kamar yadda amurkan ta so wato a fagen siyasar labanan dai da akwai muhimman bangarori biyu da su ne kawancen 8 ga watan maris da kuma kawancen 18 ga watan na maris kawancen farko ya kunshi hezbollah amal tayyarul watsani alhor sai kuma tayyarul marada sai kuma wasu jam'iyyun durzawa biyu na talal arsala da kuma wi'am wahab a lokacin zaben baya wanda ya samar da majalisar da ake da ita a kasar a yanzu wannan kawancin yana da kujeru 71 a majalisa amma a wannan zaben ya samu koma baya inda kujerunsa suka koma 60 hakan ke nufin cewa sun yi asarar kujeru goma 11 sai kuma kawancan 18 ga watan maris wanda a baya ya kunshi hezbollah mustaqbal a ƙarƙashin wato sa'adul hariri wanda a wannan zaben bai shiga an da shi ba sai kuma kuwatul lubnaniya ta samir ja'aja sai hezbollah ta kaddumi al-ishtiraki wanda ke ƙarƙashin jagorancin wali jumbulat a halin yanzu wannan ƙawancen da a baya yake marasa rinjaye yanzu ya sami ƙarin kujeru a cikin majalisar ƙasar da hakan ya ba shi dama fiye da a baya da zai iya jawo wasu a cikin ƙawancen nashi domin kafa gwamnati sai dai abinda da ake tsoro shine bisa la'akari da tarihin wasu daga cikin wato 'yan wannan kawancen guda biyu wato kowato lubnaniya a ƙarƙashin samir jaja da kuma hezbollah kataib a ƙarƙashin iyalan jumayyal ƙasar za ta iya fuskantar rikici da dambaruwar siyasa mai tsanani domin ginshikan waɗannan ɓangarorin biyu na ƙawancen 18 ga watan maris su ne gaba-gaba wajen fada da kwakwarmaya kuma sa da tarihi na yakin basasa a ƙasar labanan tabbas propaganda da magautan gwagwarmaya suke yi akan hezbollah ta da salo daban-daban kuma tunda suka fara ba ta tsaya ba ta ci gaba har zuwa yanzu domin wani bangare ne na yakin da suke yi da ita daga cikin irin wannan propaganda da akwai dan farawa hezbollah wani wato bakin fenti na cewa wai tana safarar magan kwayoyi ƙarya ce wace wasu kafafen watsa labarun larabawa suke maimaita ta kamar aku domin yin hakan yakan sa ɗauki cewa da gaske ne wannan kuwa wata nazariya ce da 'yan nazi suka yi amfani da ita a lokacin yakin duniya na biyu a ƙarƙashin jagorancin ministan yaƙi da farfaganda paul joseph goebbels ƙa'idar wannan nazariya da ita ce ka yi ta ƙarya kana nanatawa har mutane su ɗauka tabbas abin da kake faɗa da gaske ne ita ce a wannan lokacin yahudawan sahiyoniya suke aiki da ita akan gwagwarmaya hakanan dukkanin magabatan gwagwarmayar da suke kawance da 'yan sahiyoniya sai dai wani tabbataccen abu shine cewa karya fure take yi ba ta 'ya'ya kuma komai daren daɗewa gaskiya za ta yi halinta. To masu raro za mu dasa aya a nan saboda lokacin namu ƙurarre ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin makarkarar ban kwana da ku muna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna a ƙarshen mako yau rana ce da muka saba baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran sunana ibrahim sd kuspa tare city jihar kaduna a tarayyar najeriya ina so na mika sakon gaisuwa na zuwa ga mai gida na ibrahim iroma duke akwai abdullahi bala birniwa haruna salisu dan fulanin kwara akwai yusuf salisu dan fulanin kwara akwai ibrahim salisu dan kaduna akwai ilyasu ikd fataskum akwai ilyasu ibrahim kd dan bushiya sa'annan ban manta da yawala sani ta kai ba akwai haruna abdulmumin Mai Gwado sa'an akwai Bala Bala akwai Bala Muhammad Damban sannan kuma akwai babban mai gida na wato Abdullahi Umar Gambaki akwai Murtala SD Maria akwai Lawal S Zazzau da dukkanin masu sauraron wannan gida mai farin jini mai magana Ibrahim SD Kusfa Zariya City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya a tashi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na bos suna na hada mai kwamfuta mai lokal local government kebistan nigeria to yau zan mika sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga malam hassan barka akwai kwamrar ilyasu yakubu digawa adamu ya hanza daura sabi ibrahim na hoton zamfara tahir m tahir jan bulo su mai abubakar shi sarakuna da diga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura gwanzi alilawal da kura kano sai na sabon yaro bauchi ina gaida sanusi madatte da magaran su madatte da magaran ibrahim haruna bendera da ke nijar akwai kuma muhammad dan bare bari da ke yamai isa abubakar tsohon mai albarka shi tayar a gadas abdulaziz firezi ina gaida yakubu mai aski ba da raka da udu muhammadu da ke gida gore da ke nijar karshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna Siraji Haruna wanda aka sanda da Letoro da magaram jamhuriyar Nijar. Ba zan yi sakon gashe gashe kamar haka. Asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na Radio Iran fatan alkhairi da fatan ku muna lafiya. Kuma ina so in gaida a eh, Sunushi garin Madatai Isu garin Madatai don zaman ta kasi moto shugaba raba mai aski dukkan su ana da magaram jamhuriyar Nijar. Eh akwai Malama Dala akwai Nafisa dukkan su ana da magaram jamhuriyar Nijar akwai Umar Taku Umar Bakin Birji ina musu fatan alkhairi akwai Eh, mun so jami'ai da sahu a nan da magaran kuma akwai jihar malam ila ina mai fatan alkhairi ina koma tarayyar najeriya kaduwar diga ga dan mutanen farshe tahir yam tahir jambulo kano najeriya musa hadaran asuba kashe mai sauko ina mai fatan alkhairi da isa jika mai saje tarayyar najeriya toro eh, ina mai fatan alkhairi akwai biniya a washe a birnin tawa ina mai fatan alkhairi da kowar kowa radio B hausa ta hirin kuna tare da shi ta tayar daga nan an gada jamhuri nijar ina so a bani dama a mika sakonnin gashe-gashe na na karshen mako ina gaida isu madattai akwai su madattai akwai haɗari mai kwamfuta tarayyar nigeria asumai abubakar a nan Nijeriya. akwai duka dora daga ganariyar Nijeriya. ina mashi wata alheri akwai yakubu mai ba badaraka akwai rabu mai aski a nan birnin zandar ina mashi wata alheri akwai usaini sitar kasuwar kwalliya ina mashi wata alheri akwai tasiyo unguwar tudu a nan birnin da ina mai mai fata alheri akwai alkasan a nan birnin agadas akwai alkasan baba liman a nan birnin agadas akwai firezi ilias firezi ne na fada ra'ayin zuci ina mishi fata alheri buka roga roga hamza yaro firezi na mishi fata alheri akwai maman ya yakubu awashe akwai malam muhammad dan bare bare ina mishi fata alheri a madadin maman ya yakubu awashe mutanen awashe ina mishi fata alheri mutanen gurbe mutanen megiza mutanen shiga mutanen torano ina mishi fata alheri a tashi lahiyar assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kusa iran mai albarka mai magana masu Nasiru Aliyu Usman Benin Kibi tashin farin ina gaida mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka da shi da abokan aikin shi baki daya. Baya da haka ina gaida abokina da mai kwamfuta mai ma ina gaida shi mai dila ina gaida kaunata su mai abubakar imam shi ya sarakuna Benin Kibi. Baya da haka ina gaida isu maɗatta ina gaida tsoho mai albarka. Baya da haka kuma ina gaida firiji zinara, yanzu ta garin Agadas ina gaida yako mai aski da aka Baya da haka kuma ina gaida madasar sani lele bayani dokta nasu mai maganin gargajiya kuma sani a shahara mai goro abu mai kikara sai da bala sabon hanzar filatima birnin kebbi baya da haka kuma ina gaida abu mai lemu randa ba gaisu birnin kebbi baya da haka duk ina gaida waɗanda ke cikin wannan gida maza da matan su gabaki daya ina kowa fata alheri na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar mai amurka a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa da gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaram. Wani ra'ayina na yau jinjina ce zan yi ta musamman zuwa ga ma'aikatan gidan rediyo BOH da ma'aikatan gidan rediyo na gaskiya FM da ke nan da magaram akan jajircewa da suke akan aikin su Allah saka musu da alheri musamman Hassan Barka da yake faɗi tashin ganin cewa ya tattaro muryoyinmu ya haɗa su kuma ya sa su mu masu saurare mun ji gaskiya Allah saka da alheri kuma Allah ubangiji ya ƙara basira Allah bar zumunci tsakanin mu mu masu saurare da gidan rediyo BioHead assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazauni kasar afirkos muna gode da kuke bamu dama muke gaisa gashe da yan uwa da aminan arziki na farko ina gaida shugaban wannan gida hassan barka da shi da abokan aikin su gaba daya ina gaida sanisi madatai ina gaida mamman biniya yakubu awashe ina gaida na agwa mai faci eh, bakin ofital da magaram ina gaida alhaji kashimu Salihu mazauni kasar Senegal ina gaida Alhaji Ali Jadi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida abokina Harashi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida garan ina malam nasiru isa mazauni kasar afirkos ina gaida abuta muhammadu mazauni kasar afirkos ina gaida shafi ulawai goje jamhuriyar niger gida ina gaida lawali ibrahima jamhuriyar niger gida Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Musulti na Iran. BAH Hausa ina so ku bani dama zan gashe gashen wannan arziki da farko dai sunana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman Taksin wato a daidai sau Tribune Official da farko ina gaida kai kanka gabatar da wannan shirin ta da Hassan Barka ina gaida abokina Abdulaziz Frezi ina gaida Isa Musa ina gaida Sita Tayar ina gaida Habibu ina gaida Isufu da maza sauraron tasha ina gaida shugaba rabe mai aski ina gaida mutum mai dan kuka ina gaida umar taku garin kadamari ina gaida sanushin madattai ina gaida hamisu ina gaida ibu mai kayan kwali a lagurji ina gaida hawa na burges ina gaida dukkan al'umma yan cikin gidan mai tara albarka musamman ma jihar agadez maradi tawa agadez doso niamey da difa da dukkan jihohi na nijar dukkan ma duniya gabaki ɗaya na gaida musamman ma 'yan najeriya Assalamu alaikum sunana Ahmed laden Girka shugaban kungiyar murar talaka a jihar Sokoto Najeriya. A da farko ina gaida mai gabatar da wannan shirin a alƙasin eh, mai gabatar da wannan shirin mai suna Hassan Barka da alƙasin da magaran da Sanusi Madattai da Sadi Sa'idu Daura Bahu Daura Dole na Asabe mai fata ya wuri Malam Ango malamin makaranta ya wuri Haddabe mai kwamfuta mai yama Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kabi kima Ila Yusufu da Gazali Abdu Tasawa da sauran dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo na tehran a gode ahmed ladan girkau shugaban kungiyar murya talaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madattai da magarmar jamhuriyar niger na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar ina so in yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina gaida ilyas yakubu digawa ita suka isa jika mai saje shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura sanushi garin ba zan manta da alkasim aga da a ɗabi mai kwamfuta jihar kebbi ina gaida lada ahmed girkau shugaban muryar talaka jihar kebbi ina gaida shugaba raba mai aski da magarma akwai aziz aziz prezi ugo share ta su ugo tudu ya komi aski ba da raka ina gaida ɗahar zakin soyayya bulbarum akwai baba dumoma bande ba zan manta da duk mai sauraron wannan gidan radio ba ina gaishe da kowa da kowa na gode ne magana isu ne maɗatai da magaram jakkuye nijar na kira ku daga nan birni mai ku lahira. Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan radio OBH radio Iran mai albarka wato kuna ta da mai suwarin ku da kullum ban zema da kina a garin jamhuriyar Niger muna godar a kiwa dama muna gaida yan uwa da amana arziki da farko zana gaida mai gida gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama da kina a garin Hamza Yaro bakai Roga Roga in gaida mamman Sani wanda ake cewa Ako in gaida eh, abokina aka siyaran ana ina mashi fata a dafin kina a garin Shutu tare da shi ma ina gaida shi to muna matukar godiya da fatan kuma waɗanda ka gaida duk sun ji sakon naka kuma da kai ne ma zan takawa shirin na yau birki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na shiryar Alƙur'ani. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مدى sake a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratun zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya

ألا مي رحم مي جن قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم كشي يا أبي waɗanda suka ba da كجزء ku ji tsoron kyautata a wannan duniyar suna da kyakkyawan sakamako. Ƙasar Allah kuma mawadaciya ce. lissafi ba to daga nan sai ubangiji wani ta'ala yake nuna mana kuma cewa ya kai manzonmu muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam allah yake cewa ƙullil mu'minin ka gaya wa muminai waɗannan waɗanda kafirai suke ƙoƙarin raunana su ka gaya wannan muminai ɗin da kafirai suke ƙoƙarin raunana su a cikin al'amura na rayuwa ka gaya musu cewa Allah yana cewa da su kuɗin nan waɗanda kuka imani ittaqu rabbakum ku kasance cikin taƙawa na ubangijinku lallai ubangiji ya rubuta muku kyawawan ayyuka wannan aƙida da kuke ɗauke da ita ta botan ubangijinku da ayyukan da kuka kasance kuna yi a duniya to ku tabbatar wa kanku cewa ubangiji ya saka muku zai kuma saka muku da abubuwa masu girma na ladaddaki ladaddakin nan kuma zai ba ku tun duniya sannan a ranar kiyama ma ranar lahira zai ba ku ninkin ba ninki na wannan lada din. sannan ka gaya musu ya kai muhammadu cewa allah yana cewa da su lallai ƙasar allah mayalwaciya ce ƙasar allah tana da yalwa duk wanda ya kasance yana cikin wahala a wani bangare na ƙasar ubangiji a wani nahiya na ƙasar allah a wani nahiya na yankin da yake rayuwa to lallai in ya zama cikin wahala akan al'amura na takawansa da kyautata wanda yake yi a cikin wannan nahiya da yake rayuwa to ya fita daga wannan gurin da yake cikin kunci din ya koma wata guri ko kuma wata ƙasa daban ka gaya musu cewa tun da ƙasa ta wace ƙasa ta Allah ce to ba lalle ne gurin da suke rayuwa suna cikin tsanani ana wulakanta su ana tursasa su ba lalle ne su zauna a gurin ba za su iya barin wannan gurin za su iya tafiya wannan guri wani guri daban wannan wani abu ne na ishara Allah ta'ala yake gaya manzansa sallallahu alaihi wa sallam dangane da bayi waɗanda suke bautan Allah ana wulakanta su ana tursasa su ana azabtar da su cewa za su iya yin hijira kenan wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ubangiji subhanahu ta'ala duniyar nan baki ɗaya ta ce in nan an takura ka to ka bar wannan guri ka tafi wani gurin da za ka iya bautan Allah subhanahu wata'ala ba tare da matsala ba saboda haka waɗannan abubuwa ne da ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna wa mutum kada mutum ya takura a guri guda har ya samu wani abu da shaidan zai ba shi dama ko kuma shaidan ya samu dama ya shigo ya kawo masa wasu abubuwa na shibuhohi duk wannan wahala da yake sha a gurin shaidan zai iya zuwa ya zayyana masa ya ce to gurin ka yadda da abin da ake yi a nan ka bar ubangijin da kake cewa ka imani da shi ka bu inda kowa yake bi kai ma sai ka zauna lafiya to maimakon haka Allah yake nuna cewa mutum zai iya barin gurin ya yi hijira ya bar wannan guri ya koma ya bauta wa Allah subhanahu ta'ala amma kar mutum ya zauna a gurin yana ɗaukan wasu kishiyoyi na wa Allah ta'ala yana yin shirka da Allah yana yin wasu al'amura domin shaidan a kowane lokaci abin da yake so kenan zai iya zuwa ya sa maka wasu abubuwa na tunanin ka ɗauki wani Allah ka koma zuwa gare shi la karka yadda da irin wannan wasuwasi na shaidan Tumarilla yanzu kuma sai shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai kai mu jamhuriyar Nijar da furtun da shugaban kasar Muhammad Bazoum yayi na cewa duk wani ministan da ke son kara aure ya bar gwamnati ya bar baya da kura tun da yi wannan maganan ba malamin da ya fita ya gaya mishi gaskiyar cewa wannan maganan nashi ya karo da musulunci amma sun yi gumsun kyale Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance tare da mu. Tomarilla a jamhuriyar Nijar tun dai bayan kalaman da shugaban kasar Muhammad Bazoum ya yi na cewa duk ministan da ke son kara aure to ya bar masa sa 'yan ƙasar da ke da kimanin kashi tara cikin ɗari na musulmi ke ci gaba da tafka muhawara kan batun. Shugaba Bazoum ɗin da ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi yayin zagawar ranar bikin mata ta kasar wace ta gudana a ranar 13 ga watan mayun nan inda ya soki matakin wasu mazaje masu ƙaramin ƙarfi da ke auren mata fiye da ɗaya tare da haifan 'ya'ya da ba za su iya ɗaukan nauyinsu ba. Il sai mun ba da misali duk ministan da ke son kara aure ba mu hana shi ba amma ya bai gwamnati muddin yana cikin gwamnati za a hana mashi kara aure don me na ce hakan saboda in tayar da muhawara in janyo hankalin mutane ya musulmi kamar ni zan ce haka saboda ni musulmi ne kuma na karanta suratun nisa saboda maganar Allah ce mai tsarki ba za mu nisance ta ba parce que la parole de Dieu est sacrée et on ne doit pas s'en éloigner. To sai dai batun ya bar baya da kura a kasar tare da haifar da hace kuce. Shugaban ƙasar mai bazum da ya fito yake cewar a rage aifuwa kuma mai mace ɗaya ya zauna da ɗaya mai biyu ya zauna da biyun shi. To ina kira ga iyayen mu malamai su fito su gaya mishi gaskiya tun da yi wannan maganan ba malamin da ya fita ya gaya mishi gaskiyar cewa wannan maganan nashi ya karo da musulunci amma sun yi gumsun kyale. gwamnati da ta ce duk wanda yake cikin majalisa idan yana da mace guda baya da damar da zai kara kuma idan yana da biyu ba da damar da zai kara gaskiya hakikin bai ba daidai wannan take hukuncin musulunci ne haihuwa mutum ko da miliyan ko ɗari gare shi Allah ne ke bada ci da sha ba su suke bada ba da kan su zo akan wannan mulkin yaya ake haihuwa kuma ake ciyar da su don wannan dabarar ta su ba ta kawowa wani wadata abinci ko a koma ga Allah zai bada abin da za a ci a sha insha Allah to domin tattauna wannan batun mun gayyato mana da Sheikh Abbas Yahya malamin addinin Islama a birnin Agadas da ke arewacin kasar ga kuma yadda ya ji da wannan furucin na shugaba Muhammad Bazum da ya janyo cece-kuce a kasar. To abin da muke so mutane su tsaya su a hankalinsu, su tsaya su fahimci tukun shi mai faɗin wannan magana mine ne yake nufi da ita kar su ari bakin shi su ci mishi albasa sai a tsaya a gai a ce to wannan magana in haka shugaba kake nufi da ita misali kamar ka ce a wajenka auren ne bai dace ba wani daga cikin ministoci ya ƙara don saboda irin abun da su nasaru suke kwatantawa na cewa poligami ko ko hada mace fiye da ɗaya a cikin gida ba abu bane wanda ya dace to wannan in haka ne hakika shugaba ya yi kuskure a cikin bayanin shi kuma hakika ana nema gare shi ya komo da yake shi ma musulmi ne kuma ba nema yaka bai saba ma musulunci yaka yi maganganu ne karkashin kana'a tashi wadda yake ganin kamar haka nan shine ci gaba to idan an gano abun da aka yi kuskure ne to malamai suka ce arrujo ila alhaqi fadila a komo zuwa abun da yake gaskiya ne shine girma kuma shine daraja saboda haka sai a dawo a yarda da hukuncin da Allah maɗaukin sarki ya saki gaba ɗaya a bisa ga kowa da kowa musamman ma mutane waɗanda suke da hali kamar ministoci da sauransu cewa halal ne gare su idan sun gama cewa da ta yi musu ta dace da tsari irin addinin musulunci su aure ta ta zanta biyu ko ta zanta uku ko ta zanta hudu saboda dama haka nan Allah ya ce a cikin farkon ayat kafin ya komo yace wa in khiftum alla ta'dilu fawahida abin da yace fanki ma taba lakum an nisa'i ku aure abin da ya muku dadi wanda ya burge ku daga mata biyu biyu ko uku uku ko furfudu to yace in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci a tsakanin su ba sai ku tsaya daga guda to an gafarta malam madaman akwai batun wadata da tarin dukiya daga cikin sharuɗan ƙara aure a musulunci ba a sa magana ta wadata ba ba a sa magana ta mai ake cewa yawan kuɗi da yawan dukiya ba ko yawan gidaje abinda dai Allah ke magana a tsakanin mata wanda zai hana namiji ya aure fiye da ɗaya shine kawai yana tsoron ba zai yi adalci ba shi kuma adalci a cikin shari'a ba ana nufi sai ka zama da su cikin gidaje masu girma da sauraye ka musu maye mayen shimfiɗu ka sa su cikin wani hali na jin daɗi na rayuwa wannan sha'anin Allah ne shi abin da aka yi bukata gare ka kai namiji Allah ce liyun fi zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra wannan haka Allah ya ce Allah ce mai wadata ya ciyar da matar shi bisa ga wadata wanda kuma aka kumtata ma arziki shi kuma ya ciyar da su daidai gwargwaro yadda ya iya Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha shi Allah bai azama rai ba sai abun da ya bata shine yace ta yi amfani da shi wajen ciyar da kanta da wanda ke karkashinta. saboda haka Allah ce sai ji lahu ba da usri Allah zai sanyawa bayan wahala Allah zai kawo sauki to kaga kenan wannan ayoyi da suka riga suka gabata sun nuna cewa Allah ya halalta a auri mace fiye da ɗaya ga mutum wanda yake mawadaci ne ma ko talaka abinda aka bukata gare shi ya yi adalci a tsakanin su ya aure su sannan kuma akwai ayoyi da suka nuna cewa dama shi namiji abinda ake da bukata gare shi shine ya tashi ya zage damtsan shi ya yi kokari wajen ciyar da iyalin shi ba ya zo ya yi kwance ba yana jiran sai abin da hannun wani ya mushi dama nan musulunci ya riga ya gama da wannan bayani ya ida da shi saboda haka ba a zancen a ce mutum ya auri mata ko su sun gagare shi to yadda Allah ya ce kai sallah haka Allah ya ce ka tashi kai tsaye wajen kulawa da matanka ka nemi abinci ka ciyar da su ka shayar da su dukkan su wajibai ne na shari'a wanda yake musulmi ya washe bagare shi ya kula da shi to da yake ana samun musulmi kangararru shine wani lokaci kake ganin mutum yana da iyali ya zama na kuma bai kula da su ba don ba sai biyu ba ko uku wani lokaci guda ne ma mutum gare shi amma kuma sai ka ga bai kula da ita bai kula da yaran ba wannan bai dace ba ya kokari kuma ya kula da abin da Allah ya sanya a karkashin shi to shek idan har shugaban ya faɗi waɗannan kalamai ne da wata manufa ta daban ya batun yake ne in ya faɗi wannan magana shi shugaban ƙasa bisa ga wa'yansu manufayya wanda suka sha bamban da wannan ya zama a ce ya ce kar ministoci su ƙara aure amma ba don saboda auren ba baya da kyau a'a ya zama da don saboda suna rike da wani yauni ne na talakawa kuma abin da suke sarrafawa duka dukiyoyi ne na talakawa to ya san da cewa abin da za su yi daga cikin auren tun daga tambayar shi har zuwa kyautocin da za a gidan gidansu yarinya har zuwa ɗawainiyar bikin duka yana iya ya kasance cikin dukiyar da ke cikin hannuwansu ne na talakawa to wannan haka nan ne muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari bai kamata mutumin da an minista ba ya amfani da abin da ke cikin hannun shi daga dukiyoyi na ƙasa ya yi mai ake cewa don saboda jin daɗin rayuwar shi kawai da biyan bukatocin kanshi wannan haka nan ne ya cancanci idan an gano shi ya yi haka to lalle a fitar da shi kuma ya cancanci lalle a dakatar da shi na biyu kuma mafi yawanci ministoci sukan yi aure da sifarsu ta minista misali yana yi dama a wata yariyar da yake ka neme ta ba a baka ba saboda a wancan lokaci ana ganin baka da dacewa na a baka ita sai ka zo ka yi amfani da wannan matsayin naka ka sake neman ta don saboda ka san da wuya kana bisa wannan matsayi uwaye yariya su sha da baya kenan ka ga wannan shi ma aure ne wanda aka yi na cirsa sawa a fakaice saboda ba za su iya cewa ba za su baka ba saboda kar ashe ka kulla musu ko kuma ka shirya musu wasu makirce-makirce bayan haka nan wanda yake za su dai baka saboda matsayinka to kaga wannan ma shi ma abu ne wanda bai dace ba don haka abin da ya fi ga shi minista ni ma a tunanina yana iya bari har ya sabka sannan sai ya aure saboda duka wa'in ga abubuwan su sabka su bushe bisa gare shi na daya ya zama ya yi shi ne da tsiraran dukiyar shi saboda in bai bisa hukuma to idan za a aure babu wani abu da za ya samu na dama taba dukiyar gwamnati duk abin da zai kashewa a aljifin shi ne to sannan ne za a gane ya yi abin ne a bisa ga fuska wanda ta dace sannan kuma inda za a bashi za an bashi ne don allah ba don wani matsayin shi ba To malam ya taɓo batun iyali dama a Nijar an jima da ake ta muhawara kan yunkurin gwamnati na neman rage haihuwa barkatai ba tare da kula da yara ba wanda 'yan ƙasar da dama ke ganin wani amsa bukatun wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne ko ƙasashen yamma. Algafarta malam ya batun hayyafa ko tara yara yake a musulunci. to lalle a game da wannan tambaya sai in ce maka nasi na ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya yi bayanin cewa tana kahu tana tanasalu ko kuma tazawwaju salu fa inni mukatirun bikum al-umama yawm al-qiyama wannan nasi ya zo ya yi bayanin halalcin yin aure kuma da bukata hayayyafa kuma shi ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam ya illantar da wannan abun da cewa dan saboda al'ummar shi tafi yawa ne akan sauran al'ummomi ran tashin kiyama don haka ba za a sharaɗa wannan magana ba da zancen wadata ko kuma kyakkyawar rayuwa kamar yadda wasu suke neman su kwatanta don shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi magana bisa ga wannan ba shi ya takaitu ne bisa ga abin da alkur'ani ya yi umarni da shi na cewa a yi aure fiye da ɗaya kuma riko a yi shi daidai gwargwado yadda aka iya babu wanda ya ce mutum sai ya iya biya maɗiyan shi lakwal ko kuma ya iya ɗaukar wata ɗawainiyar su wadda bata san cilas ba sa'an nan ne yake da dama ya haife su ba wanda ya ce haka a cikin tsarin addini kuma na biyu kullum ni ana irin wannan magana ina kwatanta ma kasashe irin namu cewa su bar maido hankali wajen yawan haihuwa saboda ita yawan haihuwa wani al'amari ne wanda Allah ya riga ya kaddarta ma kowane mutum abin da zai samu ko gwamnati ta yi magana ko ba ta yi magana wannan abun sai an same shi ita gwamnati ta komo wajen kulawa da mas'uliyarta ta nema ma ɗiyan ta duka hanyoyin da za su samu walwala da rayuwa mai kyau tunda gwamnati Allah ya bata arziki ta mu ta Nijar wani lokaci rashin kuzari ne daga su jagororin saboda suna tsoron makircin kafirawan yamma shi ke hana su da su yi yunkurin fitar da arziki nasu wanda inda sun fitar da shi shine zai magance musu matsalar wannan haifuwar da suke gani ana yi inda mu arziki muna da shi da haka maimakon a tsaya a shiga magana cewa ka a yi aure saboda an aure yara za su wahala a ishi hanyar ta wahala muna ga Allah ya ba mu ita a fitar da alkhairin da Allah ya boye a cikin ƙasar mu yadda mutanen mu za su samu su yi walwala wannan mu kullum shine jawabin da muke kawowa kuma shi ita ce magana da ke nuna mutum yana so ya yi aiki bisa ita zai tayya ba wani zance ba wanda yake na shirme. ta malam wace nasiha ce ku malamai kuke da ita ga hukumomi musamman kan batutuwan da ke da alaka da addini to ni nasiha dai wadda zan gudanar da bisa ga shugaban kasa da sauran shugabannin kasashe na kasashen mu na afirka shine su kula a duk lokacin da suka shiga cikin wani taro ko kuma za su yi maganganu lalle yana da kyau mutum ya kasance magana wadda za in ta shafi addini to kafin ya furtar da ita ya zamana ya tattauna shi da mashawartan shi na addini wanda suka san addini kuma waɗanda suke jin tsoron Allah ba tsoron shi ba da matsayin shi domin akwai masanin da yake mashawartin ka ne kana iya ka tambaye shi shawara saboda yana jin tsoron ka yana ganin girman ka yana tsoron ya rasa shi matsayin nashi sai bi maka abun yadda kake so ya baka shawara yadda ka zaka jin daɗin shi a'a wannan bai yi ba ya tambayi mutanen da ya san mutanen Allah ne waɗanda yake a bisa abin da yake so ya zanta akan shi na addini za su iya mishi bayani bayani dalla-dalla cewa ga fuska halalci ga fuska haramci ga abin da in an faɗe shi bai zallafi ba ga abin da kuma an faɗe shi a addinance ya zallafi ga irin abin da ya kamata a nisance mishi a cikin jawabi ga irin abin da yake in an taɓo shi ma ba komi kamar yadda yake hatta shugabanni na ƙasashen turai suna amfani da irin wannan ba don komi ba don saboda shi shugaba matsayin shi babba ne kuma allah ya sanya shi a cikin wuri wanda yake kowa shi yake kallo kuma kowa shi yake saurare saboda haka iya ya samu kuskure bale wajen bangaren addini to abu ne wanda zai zama babba wanda mutane za su wasu su yi amfani da shi ma bisa ga agharat kamar manufayya na siyasa don su sabke matsayin shi ko kuma su cutar da shi da haka duk yana da kyau a cikin kare kan shi shi shugaba da kulawa da martaba shi da matsayin shi ya rika tsayawa akan maganganu kafin ya riga ya zartar da su ya tattauna da malamai waɗanda yake masana masu tsoron Allah ba masu tsoron shi shugaban ba domin faɗa ma shugaba gaskiya alherin shugaban ne kuma alherin ƙasan ne ba mai da shi baya ba ne ba kuma raina shi ba ne na biyu kuma shugabanni lalle sai sun rage yawan magana saboda yawan magana a cikin kowane wuri a cikin kowane taro yakan iya kawo tuntuɓin halishe magana wadda yake magana ce ta addinin musulunci lalle ba kowane mutum ya kamata ya sa bakin shi ba a cikinta. ta kuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai a madadin shi Sheikh Abbas Yahya malamin addinin Islama a birnin Agadis da ke arewacin jamhuriyar Nijar ne Hassan Barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bi salam a huta lafiya. To ina ga kuma da haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya